الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya yi daidai da goma ga watan oktoba shekara ta dubu da goma sha tara muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babun man habasa hul uzur amil gazwi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babun man habasa hul uzur anil gazwi wato babun haza babun wannan babi ne na man habasa uzur anil gazwi wanda uzuri ya tsare shi daga yin yaki yaya hukuncinsa idan ya zamanto wato yaki ya hau mutum amma sai uzuri ya tsare shi daga yin yaki shin ya yi laifi ko bai yi laifi ba na'am haddasana ahmad bin yusuf yunus haddasana zuhair haddasana Anna anna anasan haddasa. lalle anas bin malik radiyallahu anhu ya ba su labari na'am ala raja'na min ghazwati tabuka ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mun dawo daga yakin tabuka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن انس رضي الله عنه an karbo daga anas Allah ya kara mishi yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana fi gaza lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin wani yaƙi faƙada malamai sun ce shine yaƙin tabuka na'am shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna aqwaman bil madina khalfana inna aqwaman khalfana bil madina lallai wasu mutane suna bayan mu a madina ba su samu damar zuwa wannan yaƙi da muka je ba ma salakna shi'ba ba mu taba shiga wani wani yanki ba wala wadiya ko wani kwari ba illa wahum ma'ana fi ba ce suna tare da mu a wannan wajen abasahumul uzm amma menene ya hana su zuwa suna tare da mu amma menene ya hana su zuwa da jikinsu abin da ya hana su zuwa da gangan jikinsu shine uzuri amma suna tare da mu da niyya an gane wannan ko kaga wannan ya nuna zai iya yiwa ka gangan mutum gangan jikin mutum baya tare da kai amma kuma ya zama toniya yana tare da kai kuma inda yi kaga waɗannan bayan Allah rashin lafiya ko wani uzuri ya hana su zuwa yakin tabuka amma suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da niyyarsu an fahimta ko na'am wa qala Musa haddasa na, an Humayd an Musa bin Anas عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله أول أصح الأول أبو عبد الله يأتي رواية فرقوشية يكي إنجانشي باب فضل الصوم في سبيل الله باب فضل ين أزمي في سبيل الله حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن تريج نعم قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح annahuma sami'a nu'man bin abi ayyash wato lallai su bi sun ji sun ji ainihin nu'man bin abi ayyash an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumi kwana ɗaya fi sabilillah ba'ada Allah wajahu anin nari 70 kharifa Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta shekara 70 an gane nan menene ma'anar fi sabilillah shin fi sabilillah nan ana wajen ana nufin jihadi ne kamar yadda shi ne urf mafi yawa idan aka ce fi sabilillah ana nufin jihadi ne fi sabilillah kamar yadda aka yi magana wajen zakka ko wajen zakka wa fi sabilillah din nan kaga ai fi sabilillah din abin da ya furin jaye wajen malamai shine zakka ana bayar da shi ne wajen yin jihadi fi sabilillah a gani ana ɗaukar nauyin mayaka da dukiyar zakka to nan wajen da aka ce man swama yawman fi sabilillah tunda urf wato hakika urfiya mafi yawa malamai suna amfani da wannan fi sabilillah din ne ga jihadi fi sabilillah to shin nan ma ana nufin wanda ya azumi kwana daya a lokacin yaki to azumi a lokacin yaƙi galiban wato akwai matsala mutumin da yake yaƙi fi sabilillah yana buƙatar ya zamanto a jikin shi akwai ƙarfi sosai idan kuma ya zamanto yana yin yana yin azumi lokacin jihadi to zai zamanto ba shi da ƙarfi sosai wajen fuskantar makiya to ba zai ba da gudunmawa sosai yadda ya kamata ba idan kana so ka fahimci wannan akwai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka fita wani yaƙi ko wani tafiya da suka fita wannan tafiya din sai zamanto wani aiki ya taso ana so a dan gina bukka inda manzon Allah da wasu sahabbai za su riga kwana sai zamanto masu azumi sun galabaita suna ta faduwa sun kasa yin komai wanda ba su azumi suka tashi suka ainihin suka yi gini suka sanya wannan bukka din suka shayar da dabbobi suka yi kaza suka yi kaza sai manzo sallallahu alaihi yake cewa zahabal muftiruna al-yawm bil ajr masu cin abinci wanda ba sa azumi yau sun kwashe lada kaga ashe galiban lokacin da ake yin jihadi fi sabilillah za a fi so a aje azumi an gani allahumma sai dai mutumin da in ya zamanto in yana azumi duk wahala baya galabaita wayannan kuma yan kaɗan ne za a iya lissafa su an gane ko to menene ake nufi da fi lai a nan wajen sai wasu ka ce abinda ake nufi da fi la duk wanda ya azumi wato ba dan riya ba yi azumi fi ya yi azumi ba dan ya burge kowa ba ya yi ne tsakanin shi da Allah dan ya samu lada a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala zai nisantar da fuskarsa daga wuta shekara saba'in wasu ka ce wanda ya yi azumi kwana ɗaya domin biyayya ga Allah an gane ko suka ce ma'anar fi sabilillah a nan wajen shi da yin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai nisantar da fuskar shi daga wuta shekara saba'in ina fatan gane na'am babu fadilin nafaqati fi sabilillah babu falalan ciyarwa fi sabilillah mutum ya cire dukiyarsa ya taimaka a wajen jihadi ya taimaka a wajen aikin alkhairi حدثني سعد بن حفص حدثنا an Yahya an abi Salma سلمى انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يوا wato cewa lalle yaji Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala shi ma cewa ya karbo daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce man anfaqa zawjaini fi sabilillah duk wanda ya ciyar da nau'i guda biyu fi sabilillah da ahu kazanatul janna eh duk wanda ya ciyar da nau'i guda biyu na'am wato ma'ana kamar ya ciyar da shinkafa da wake sannan ya ciyar da me ya ciyar da biredi da bota sannan ya ciyar da me kuma nau'i biyu tuwo da miya eh shinkafa da taliya wato ma'ana nono da fura wato duk mutumin da ya ciyar da abu kala biyu an gane wannan ko man zaujai zawjayn fi sabilillah duk wanda ya ciyar da nau'in abubuwa kala biyu fi sabilillah menene ma'anar fi sabilillah jihadi ake nufi anan anan wajen ba lalle ana nufin jihadi ba wanda ya ciyar ba dan riya ba wanda ya ciyar da, ɗaukaka kalmar Allah an gane wannan ko to da ahu janna masu tsaron aljanna za su kira shi kullu khazanati babin wato kowanne mai tsaro na kofa zai kira shi ai fulu ai fulu wannan tarhimi ne hmm. malaman nawo suna kiran wannan tarhimi ai ya fulanun hmm. ai fulu alumma eh, ya kai wani taho nan wajen hmm. wato masu tsaron kofofin aljanna kowane kofa mai tsaron kofa zai dinga kiran wannan bawan Allah ya kai wani ka taho ta wannan kofa ka shiga aljanna Kala Abu Bakrin sai Abu Bakar radiyallahu anhu yace ya Rasulullah zaka allazi la tawa alai kai wannan shine wanda babu nakasu a gare shi wannan bai da wani mushkila kenan a cikin kofofin aljanna sai ya zaɓi wanda zai shiga daga gare shi in ya ga dama ya shiga daga rayyanu in ya ga dama ya shiga daga kofan ainihin sadaka in ya ga dama ya shiga daga kofan kofan kaza ga dai kofofi kala kala sai ya zaɓi kofan da zai shiga gare shi wannan gaskiya ya rasulullah ba shi da mushkila فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم eh, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Abubakar ni ina ma fatan kana daga cikin su kana daga cikin wanda sai ka zabi kofar da zaka shiga daga ciki domin za a kira ka a dukkan kofofin gabaki daya حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا Hilal. an ada bin yasar an abi sa'id al-khudri an karbo daga abin sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yadda ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama ala al-minbar lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe kan minbari faqala sai ce innama akhsha alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min barakatil ard yace kawai abinda nake cin tsoro a gare ku bayana ya ku sahabbaina abinda za a bude muku na albarkatun ƙasa wato ya zamanto arziki ya zo sosai da zaran an samu arziki zahirin shi alkhairi ne amma kuma baɗinin shi akwai sharri tattare da shi an gane wani ko to a lokacin ne zaka ga mutane sun fara gogori kan duniya a lokacin zaka ga ainihin an fara rikici akan abin duniya saboda an samu duniya a wannan lokaci misali kun gane wannan ai ana cikin talauci a zauna lafiya da zarar an fara samun kuɗi fitina shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kawai abinda nake jin tsoro a gare ku shine abinda za a bude muku na albarkatun ƙasa to za mu iya cewa zamanin sahabbai an samu wannan ko kuma yana magana ne yana magana da sahabbai amma wato ba da su yake magana ba hakikatan yana magana da wanda za su zo bayan su tunda zamanin sahabbai ba na tsammani an musu irin wannan budi na albarkatun ƙasa wanda har zai kawo rikici tsakaninsu an gane? kama Manzo Allah yana nufin ya ambaci sahabbai saboda su ke raye a lokacin yana nufin al'umman musulmi abin da yake jin tsoro ga al'umman musulmi shine wato Allah ta'ala ya buɗa musu albarkatun ƙasa arziki ya zo musu sai ka ga anan wajen da yawa daga cikin mutane sun rasa imaninsu wa iyaz billah ثم zakara zaharatu dunya sa'annan sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya ambaci kwalliya na duniya yana jin tsoro kada a azurta al'ummansa da kwalliyar duniya to abin da zai biyo baya yana jin tsoro kada al'umma su samu raunin imani kenan idan arziki ya yawaita cikin al'umma mai ke biyowa baya raunin imani sabon Allah da gawa kuma zai zamanto musulmi za su zo suna gogoriyo suna yakan junansu suna rikici akan abin duniya an gane wannan ko to saboda haka sai manzo Allah ya nuna masa sahabbansa cewa yana jin tsoro kan wannan a nan wajen ba ana magana da sahabbai bane an gane wannan ko wato yana magana ne da wanda za su rayu bayan sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane kamar yadda manzo Allah yake magana da bani Isra'il ne yana cewa wa izna jainakum min ali fir'auna kum su al'azab a lokacin da muka cece ku daga iyalan fir'auna suna ɗanɗana muku mummunan azaba shin yana maganan bani isra'il na zamanin annabi ne wa'annan wanda fir'auna ya azabtar wato tun kafin manzo Allah ya zo duniya a wannan abin ya faru ko tun zamanin annabi Musa ba sai da annabi Musa ya zo ya tafi annabi Isa ya zo ya tafi aka samu wasu annabawa sannan manzo Allah ya zo amma sai Allah yake ba su labari yahudawa nasara ko kuma yahudawa wanda suke zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam suna madina sai ya zama to kamar su ne aka ce ta wa in najjaynakum min ali fir'auna kum su al'azab yuzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum a lokacin da muka cece ku daga iyalan fir'auna suna dandana muku mummunan azaba suna yanka 'ya'yanku maza suna rayar da mata shin wayannan ake yanka ko kuma kakanninsu kakanninsu kaga sai aka ambaci kakanni amma kamar ana magana ne da wayannan. Amma ji wannan ko to irin wannan abin yana faruwa a larabci wa bada bi ihdahuma to sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya fara da ɗayansu wa sanna bil ukhra yayi magana kan albarkatun ƙasa sannan sai ya biyinta da ɗan yayi magana kan kwalliyar duniya faƙama rajulun sai wani mutum ya ce faƙala ya rasulallah ya rasulallah awa ya atil khairu bi shar ah, ya rasulallah dama alkhairi na zuwa da sharri a ya rasulallah albarkatun ƙasa ba alkhairi ba ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum bidrara an gani shin albarkatun ƙasa ba alkhairi bane? to yaya za a yi kuma a ce mun samu alkhairi alkhairin nan ya murɗe ya koma sharri zai yiwu a ce muna cikin talauci yanzu sai arziki ya zo shikenan sai arziki ya murɗe ya koma ainihin sharri shin abin na iya zama haka da can kun san wani ɗalibi kullum masha Allah yana yin shiga na musulunci ya bar gemu ya sa wando nisfu sa kullum yana zuwa masallaci yana sauraron karatu amma lokaci kaɗan sai zama to multi-billionaire sai aka neme shi aka rasa irin wannan baya faruwa to kaga arziki dai alkhairi ne amma kuma idan ya zo ya yawaita yakan hana mutane hatta ma gudanar da addinin su wasu saboda mafi yawan mutane masu raunin imani ya kamata a ƙa'ida ya kamata in arziki ya zo mutum ya gode ma Allah ya yi amfani da wannan arziki ya bauta ma Allah amma mutum na ƙara arziki shaidaninsa na ƙara girma yana ƙara arziki shaidanin na ƙara giba yadda shi ma yake giba haka shaidaninsa ya giba ina fatan gane to sai ka ga harkokin addini na neman su gagare shi saka in jin daɗi yawa mutane yawa to mutane sukan manta da ubangiji ma wasu da yawa daga cikinsu su manta da ainihin addininsu su koma shi su shantake da duniya an gano wannan amma wannan ya baiwa sahabbai mamaki sai wani mutum ce ya rasulullah dama alkhairi yakan zo da sharri dama ai albarkatun ƙasa alkhairi ne to zai yi alkhairi kuma ya zo da sharri na'am sakaka anhu nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya shiru gare shi bai ce komai ba bai bashi amsa ba fa muka ce yuha ilayka muka ce ƙila ana yin wahayi zuwa ga annabi ne tunda har ya shiru bai bada amsa ba ana yi masa wahayi ne wa katan nas sai mutane suka yi shiru ka anna ala ru'usihim at-tayr kai ka ce a kansu akwai wani tsuntsu ne suna jin tsoron in suka motsa tsuntsun zai gudu sun yi shiru suna jiran mai Manzan tsira sallah alaihi zai faɗa. fada summa innahu masa an yin ruhaka. sannan bayan manzon Allah ya yi shiru lokaci mai tsawo sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya goge ainihin zufa a fuskarsa ya goge ainihin zufa daga fuskarsa qala aina sa'il wal anifa yace ina mai tambayar nan dazin mai tambaya cewa wai shin alkhairi na zuwa da sharri aw khairun huwa salatan shin dama albarkatun kasa ko dukiya dama alkhairi ne annabi ya tambaya hmm. alkhairi ne annabi ya faɗi wannan su uku innal khaira la ya'ti illa bil khair yace tabbas kamar yadda kai magana alkhairi baya zuwa sai da alkhairi wa innahu kullama yunbitu rabi' amma yadda lamarin yake wato duk abin da ainihin damuna ke tsirarwa ma ya fitu habada wato yakan yi kisa da kumburin ciki wato duk abin da damuna ke tsirarwa yakan iya kashe mutum da kumburin ciki za ga wani lokaci mutum zai ci abu ne wanda yake na halal cikin shi ya kumbura ya mutu ko wani zai iya cin wake wake halal ne alkhairi ne amma kaga daga wake ga daga nan a ce ciki ya kumbura A yi asibiti da shi ya mutu wani ya sha madara wani ya ci wani abu ne wanda yake halal daga nan wajen shi kenan yi ta zawo yi ta zawo sai mutuwa haka ne kaga ai wannan wani za ka kawai zai ci sai ya hau zawo ya hau zawo ya rasa ma me ya ci kawai daga cin alale kuma kaga alale ai alkhairi ne kama kuma gashi nan ya zama ya kumbura ma ciki har ya janyo sababin mutuwa to akan yi haka abu yakan zama to alkhairi amma kuma ta wani bangaren sai ya zama to sharri gare ka aw ila akilat al na ko hmm. cewa duk sanda duk abinda damuna ke tsirarwa yakan kashe mutum da kumburin ciki au yulimu ko ya kusan kashe mutum da kumburin ciki za ga wani ba zai yi kisan ba amma zai kusan kashe mutum din illa akilat al-khazir wato sai dai mai cin koren ganye kullama akalat sai dai ainihin dabba mai cin koren ganye hmm. duk sanda ta ci wannan koren ganyen hatta izam tala'at in ta ci har in ta koshi ta cika cikinta in tala'at khasirata har idan ainihin kuibinta ya cika ta ci wannan ganye kuibinta ya cika istaqbalat ash sai ta fuskanci rana fasala dat sai ta yi zawo wa balat eh? kun gane wannan ai sai dai ainihin dabba mai cin koren abu mai koren ganye kamar raƙumi mai cin koren ganye duk sanda ta ci wannan koren ganye har sai izam tala at kasira taha har sai idan kuibinta ya cika da wannan koren ganyen istaqbalat ash-shams sai ta fuskanci rana fasala sai ta yi zawo wa ta yi zawo ta kasayar da ni ta kasayar da wannan koren ganyen da ta ci an gano wannan ko a wabalat sai kuma ta yi fitsari sun mara ta'ad sannan ta dawo ta ƙara yi kiwo ta ƙara cin wannan ganyen in ta ƙara cin wannan ganye ta ƙara fuskantar rana ta yi zawo ta zubar da shi ta ƙara ci to kaga wannan ta yi sa'a ma tana ci ta yi zawo ta ƙara cin wani kenan kaga anan nan wajen ai ganye alkhairi ne amma za ga wani rakumi ya ci ganyen kuma ya je ya zawon ganyen ya zubar da shi an gane wannan na'am to kaga abin da ka ci ka zubar bai da wani amfani ka ci ka yi aman shi ka ci ka yi zawon shi yaya kenan to shi ma haka duniya yake mutum za ga ya zo ya ci abinci ya koshi amma bai bauta wa Allah ba zai zama to kamar wanda ya ci abinci ya je zai zawo an gane wani ko aha wa inna hadha mala khadratun hulwa to sai annabi ce to wannan dukiya ku sani ya ku jama'a kore ne bai zaki dukiyar nan kore ne in an ce kore larabawa suna kamanta abu bai ban sha'awa sun ce mai kore dan larabawa sun fi sha'awan kore abu fiye da komai an gane lalle wannan dukiya kore ne bai zaki bi ma'ana dukiyar nan yana da daɗin ci wa ni'mat sahibul muslim liman akhadahu bi haqqihi madalla da wato wato ma'abocin musulmi ga wanda ya karbi dukiya da haƙƙinsa in dai mutum ya karbi dukiya da haƙƙinsa ya karbi dukiya ta hanyar halal alahu fi sabilillah sai ya sanya shi fi sabilillah to wannan ba zai zama to ya ci abinci yayi zawo ba ko ba zai zama to kamar wannan rakumi da ya ci abinci bayan ya ci abinci ya ci ganye ya koshi kawai sai cikin ya murde ya je zawo ya zubar da shi a'a idan mutum ya ciyar fi sabilillah to zai ga sakamako sai wannan dukiya ya zama to mai alkhairi amma wanda ya ci yayi zawo fa alkhairi ne gare shi za a ce ba yabo ba fallasa wanda kuma ya ci cikin ya kumbura ya mutu ba kaga ya zama to mishi mai sharri ne misali abu ne wanda shari'a ta yarda da shi amma shi kuma da ya zo ya amfana da shi sai abin ya murde masa ya zama to masa sharri to mutum na iya mallakar dukiya ya amfani da dukiya wajen saban Allah ya amfani da dukiya wajen zinace-zinace wajen luwadi wajen shaye-shayen giya wajen kaza sai dukiyan ya zama to mai hallaka asalin dukiyan alkhairi amma ya rikide ya koma mai sharri amma wanda baya taimakon kowa baya taimakon kowa sai dai ya ci ya koshi idan cikin ya kumbura ya je bayi ya zubar da shi ya zama to kamar wancan dabba kenan an gane wannan ko ba yabo ba fallasa bai da wani ba wani lada ba komai gashi nan dai ja'alahu fi sabilillah wal yatama wal masakin ma da lada ma abucin musulmi hmm. liman akazahu bi haƙƙi ga wanda ya karbi dukiya da haƙƙinsa faja'alahu fi sabilillah ya sanya wannan dukiya fi sabilillah shine mahallu shahid hmm. ana nufin wajen jihadi kawai ko kuma duk wani abu wanda ya shafi taimakon addinin musulunci ya shiga ya shafi a gina asibitin musulunci fi sabilillahi a nan wajen ko ya shafi a gina makarantar islamiyya a ɗauki nauyin malamai masu karantarwa ya shafi wannan jihadi din na makami din in ya taso misali fi sabilillah ya shafi ɗaukar nauyin duk abubuwan da za a yi na da'awa duk ya shiga cikin wannan al'amari fi sabilillah to wannan za mu iya haɗa shi da na nazarta wannan ayan da Allah ke magana kan asnaful zaka asnaful samaniya din nan inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal na alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal garimin wa fi sabilillah wa bin sabil ko hmm. wa fi sabilillah din nan to shin cewa da aka yi sadaka ana bada shi fi sabilillah zakka fi sabilillah za mu iya fasara shi irin wannan fassarar na fisa na wani hadisin eh cewa mutumin da Allah ya bashi dukiya eh? ya riƙe wannan dukiya da haƙƙinsa ya sanya dukiyar fi sabilillahi a nan wajen fi sabilillah ya shafi ya shafi jihadi fi sabilillah ya shafi ainihin ɗaukar nauyin ainihin gina asibiti gina makaranta da duk wani abu wanda za ka yi don addini ya ci gaba to shi shi ma wajen zakka da aka ce wa fi sabilillah za a iya bada zakka wajen gina masallaci za a iya bada zakka wajen gina makaranta za a iya bada zakka wajen biyan kuɗin malaman islamiyya ya halatta to me bambancin wancan fi sabilillah da wannan kaga ai wancan fi sabilillah na zakka in ka duba idan ka ce fi sabilillah din nan shine a gina makaranta da kuma duk wani aiki na Allah to mutumin da ya ciyar da miskini me yake ba aikin Allah ya ba to kenan ciyar da miskini shi ma fi sabilillah ciyar da talaka ba shi ma fi sabilillah ciyar da na alaiha shi ma fi sabilillah ciyar da ainihin mu'allafatu qulubuhum fi sabilillah in ka yanta bawa me yasa ka yanta shi dan shedan ka yanta shi ko dan Allah dan Allah to kenan karkashin wannan kenan kawai da sai a ce inna masadaqatu fi sabilillah kawai a huta inna masadaqatu fi sabilillah kawai zaka wato wato ana yin aikin Allah ne da shi sai zama to duk wani aikin Allah ya shiga ciki ba nan ba in ka ba talaka ya shiga cikin fi sabilillah miskini ya shiga in ka ba mutumin da ake bin shi bashi ya shiga wanda ya kasa biya in ka ba matafi wanda guzuri shi ya kare ya shiga kawai inna masadaqatu fi sabilillah ba sai an ambaci wannan asnafu samaniya ba tun da kaga an ambaci asnafu samaniya ya nuna fi sabilillah din nan ba shine irin wancan fi sabilillah da ka sani ba shi wancan fi sabilillah shine wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum an gane wannan ko shine ma'ana na jihadi na yaƙi don kariya ga addinin musulunci a cikin ayan zakka ayan zakka ana nufin a ɗauki wannan dukiya a ba mujahidun da ɗaukar nauyin jihadi amma shi na nan wajen na wannan na abin da ya shafi ciyarwa faja'alahu fi sabilillahi din nan shine ka sanya wajen ɗaukan ɗaukar kalmar Allah gina makaranta gina masallaci gina asibiti ɗaukar nauyin da'awa ɗaukar nauyin masu karantarwa eh, da sauransu wal ma wal ne, sannan kuma ya sanya shi ga marayu da kuma miskinai wa bin ya sanya shi ga matafiya wa mallam ya khuzu bi haqqi sannan duk wanda bai ciri dukiya ga haƙƙinsa ba dukiya asalin shi alkhairi ne amma idan mutum bai ciri dukiya da haƙƙinsa ba huwa kal akil alladhi la yashba to ya zama to kamar wancan raƙumin bai ci wanda baya koshi an gane raƙumin da zai ci abinci ya ci ganye ya ci ganye ya je ya kasa yadda shi to shi ma wannan ya zama to kamar ci mai cin abinci baya koshi an gano wani ko wa yakunu alayhi shahidan fi yawmal qiyama kuma wannan dukiya zai kasance wato shaida a gare shi gobe kiyama wannan dukiyar zai bada shaida cewa ya Allah ka ba wa na dukiya amma bai yi amfani da wannan dukiya ya taimaka ma addinin ka ba bai yi amfani ga wannan dukiya ya taimaka ma marayu ba bai amfani da wannan dukiya ya taimaka ma talakawa ba ga talakawa da yawa a unguwanninsa na'am babu fadlin man jahaza gaziya babu falalan wanda ya shirya mayaki aw kalafahu bi khair ko kuma wanda ya maye gurbinsa da alkhairi mutumin da ya shirya wani mayaki kamar ya ya shirya shi wani mutum yana so ya je jihadi amma ba shi da kuɗin siyan makami kai din nan Allah ya sa kana da wadata amma kila kai ba za ka samu zuwa ba sai ka ciranto kuɗi daga cikin account ɗinka sai ka siyan mai duwayen nan makaman kuma ka bashi guzurin da zai je yaki kaga ana wajen ka shirya mai zuwa jihadi zai iya yiwuwa kai ma ka je wannan jihadi sa'annan kuma ka shirya wani kaga ka samu lada biyu sannan kuma aw khalafahu bi khair ko ya maye gurbinsa da alkhairi kamar yaya maye gurbinsa da alkhairi wato wannan bawan Allah ya fita jihadi amma ya bar matan shi da 'ya'yan shi ba masu ɗaukan nauyin su kai din nan sai ka tsaya sosai ka to kai ne cin su kai ne shan su kai ne daukar nauyin karatu su har ya dawo karamin aiki kai ka maye gurbin sa wato nauyin da ya kamata ya dauka tun da baya nan kai sai ka daukan masa wannan nauyin kafin ya dawo daga jihadi na'am حدثنا أبو معمر حدثنا أبو عبد الوارث حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو Salma. قال حدثني بصر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد بن خالد يا بني لاباري cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man jahaza gaziyan fi sabilillah duk wanda ya shirya mai yaki fi sabilillah faqad gaza to shi ma yayi yaki an gane idan ka shirya mai yaki kai baka je yakin ba sai ka shirya mai yaki ka bashi guzuri ka tanan dan mishin makaman da zai yaki to kai ma ka yi yaƙi ai ma'ana fa ka anna ma ƙarƙaza kaman kai ma ka yi yaƙin ne ai ka yi yaƙi ba ko tunda ka je fagen fama ba to amma za ka ce haƙiƙa ka yi yaƙi bi ma'ana za a baka ladan wanda ya yaƙi wa man khalafa ghaziyan fi sabilillahi bi khairin duk wanda ya maye gurbin mai yaƙi fi sabilillahi da alkhairi faqad gasa. shi ma yayi yaƙi kun ji an ce da alkhairi idan ya maye masa da sharri fa ya zamanto wannan bawan Allah da ya tafiya ya je jihadi shi kuma wannan sai ya zo yana tazzana da matan wannan a nan kaga ya maye masa da mai da shan to wannan ba a sa shi daga cikin masu ladan mujahidun akwai mutane mace ya amana za ka ba wani amana ya ci amana to irin wannan shine ma'ana shi sa manzan Allah ya ce man jahaza gaziyan fi sabilillahi bi khairin duk wanda ya shirya wanda ya maye gurbin bai yaƙi fi sabilin layi da alkhairi to hakika shi mafa ya yaƙi haganan wajen gaziyar fi sabilin la mai yaƙi a cikin ɗaukaka kalmar Allah na'am haddasana musa bin isma'il haddasana hammam an ishaq bin abdullah an anas radiyallahu an annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lan yakun yadkhulu baitan bil madina manzon allah sallallahu alaihi bai kasance yana shiga wani gida ba a madina gaira baitu ummu sulaim sai dai gidan ummu sulaim kawai a madina manzo Allah baya shiga gidan kowa sai dai gidan matan nan mai suna ummu sulaim radiyallahu anha illa ala azwaji wato sai dai a ɗakin matan shi matan shi kawai yake shiga amma bai shiga ɗakin wasu mata faqila la to sai aka ce masa faqala inni arhamuhuma aka ya rasulullah me yasa kake yawan shiga dakin su ummu sulaim me yasa kake yawan shiga ɗakin ka sai manzo Allah ke cewa dalilin da yasa nake shiga inni arhamuhuma lalle arhamu hakai lalle ni ina tausayin ta ita ummu sulaim kutila abu hamai an kashe dan uwanta tare da ni ina da wannan ko to anan wajen bayanin da yayi a bayanin da aka cewa manzo sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana shiga madina yana shiga wani gida a madina ba sai dai gidan ummu sulaim malamai suka ce zai iya yiwuwa ana nufin bai kasance yana shiga titir ba shiga na dawama amma yana shiga wasu gidajen a madina yi an gane ku manzan Allah yana shiga wasu gidajen a madina ana nufin manzan Allah baya yawan shiga baya yawan shiga sauran gidaje kamar yadda yake shiga gidan ummu sulaim aka ce labari ya tabbata cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana shiga ɗakin ummu haram bintu milhan ya shiga ɗakinta lokaci lokaci yana shiga ɗakinta to sai wasu malamai suka ce abin da ake nufi a wato annabi yana yawan shiga ga ummu sulaim fiye da yadda yake shiga wajen sauran mutane in ba haka ba ai ya shiga ɗakin yar uwarta mai suna ummi haram ita ma ummi haram yar uwar ummu sulaim ce yana shiga ɗakinta sai aka ce to dalilin da yasa annabi ke yawan shiga wajen ummu sulaim ta kasance yar uwa shaqiqiya ce na wannan wanda aka kashe ita yar uwa ce wacce uwa uwa ɗaya uba ɗaya na wannan na wannan wanda aka kashe din wanda annabi ke tausaya mata saboda shi an gane wannan ko ko kuma ta kasance wato ta damu da mutuwarsa fiye da ita ummu haram ai da ummu haram da ita duk wannan wanda ya rasu dan uwansu ne amma sai ya zama to manzo Allah ya fito sai ya ma ummu sulaim akan haka an gane wannan ko sai aka ce a'a ai abin da yake faruwa da ita ummu haram din da ummu sulaim din ai gaba ɗaya suna zaune ne a gida ɗaya suna zaune ne a gida ɗaya su gaba ɗaya saboda haka idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai ziyara wajen ummu sulaim kamar ya zo wajen ummu haram din ne an fahimci wannan ko to manzo Allah yana shiga wajen su gabaki ɗayan su dukansu to sai aka tambayi manzo Allah me yasa yace saboda ina tausayin su ne ya sanya aka ce wannan illa din shine yafi dacewa fiye da masu cewa annabi yana shiga wajenta ne dan ta kasance muharraman shi ita ba muharraman shi bace yana shiga wajenta ne saboda wannan dalili tsohuwa ce dattijuwa kuma yana tausaya mata kan wannan dalili din an gane to wane ne wannan dan uwanta din an ce wannan dan uwanta shine haram bin milhan wanda shi wannan bawan Allah ya yi shahada ne a yakin bi'ir ma'una wannan yaki a wannan ainihin a cikin yakin da aka yi na bi'ir ma'una a lokacin da ya yi shahada shi wannan bawan Allah shi yasa manzo Allah yake tausaya mata yake yawan kai mata ziyara domin ya ɗebe mata kewa an gane to ce wanda manzo Allah yayi an kashe ta ta a inni arhamuha utila aku hamai an kashe dan uwanta tare da ni me yake nufi an kashe dan uwa tare da shi an gane wannan me ma'anan wannan wato ma'ana wato an kashe shi shi wannan dan uwa an wato utila mai an kashe tare da umarni na na ba shi umarni ya fita yaƙi ya je ya mutu ba wai ana nufin manzan Allah ya je wannan yaƙi ba ne a'a wato ma'ana an kashe shi tare da manzan Allah bi ma'ana an kashe shi tare da bin umarnin manzan Allah sallallahu annabi ya ba shi umarni ya je yaƙi na bi ma'una sai ya yi shahada a wannan wajen Allahu a'lam Allahu a'lam na'am babu tahannudi inda al Babu sanya turare yayin yaƙi yana halatta mutumin da zai dufari makiya ya ringa fesa turare a jikinsa ya halatta حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث نعم حدثنا ابن عون عن موسى بن انس انس قال وذكر يوم القيامه يوم اليمامه يوم اليمامه نعم شي wannan Musa bin Anas sai ambaci wato ranan yamama yakin da aka yi ranan yamama na'am qala ata Anasun bin Malik wa sabit bin qais wato anas anas ya je wajen sabit bin qais wa qad hasara an fakizai lokacin nan alhali sabit bin qais wato ya yaye wato anas ya je wajen sabit bin qais alhali ya yaye ainihin cinyansa ya bude cinyansa wa huwa yatahannas yana goga turare a cinyansa eh? ya matsayin cinya al'aura ne ya zo ya ganshi ya buɗe cinyansa yana goga turare a cinyansa cinya al'aura ne malamai sun yi gwajin fahimta dangane da cinya akwai masu ganin cinya al'aura ne akwai masu ganin cinya ba al'aura ba ne an gane wannan ko amma malamai da dama suna ganin cinya al'aura ne amma masu ganin cinya ba al'aura ba ne sun dogara da hadisi daga cikin wannan hadisin nan wannan bawan Allah ya buɗe cinyansa ga shi anas na kallo ko anas ɗin na kallo ga shi ya buɗe cinya to da ya buɗe wannan cinya yana goga turare da ya gashi bai rufe ba da al'aura ne ya kamata yi ya rufe sannan ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin daki abubakar ya sallama ɗin nan abubakar ya yi sallama annabi ya ce a bashi izini ya shigo ya shigo cinya annabi na buɗe sannan umar ma ya sallama annabi ya bashi izini ya shigo ya shigo cinya annabi na buɗe to a lokacin da usman ya yi sallama sai annabi ya ce a bashi izini nan take annabi ya yi sauriyar ba cinyansa an gano wannan aka ce da a ce cinya al'aura ne da ba zai yarda abubakar ya gani ba ko umar amma menene dalilin da ya sa ya rufe lokacin da ya ga usman saboda jin nauyin Usman domin Aisha radiyallahu anha ta ce ya Rasulullah lokacin da Abubakar ya zo cinyanka na buɗe baka rufe ba lokacin da Umar ya zo shi baka rufe ba amma da Usman ya zo sai kai sauri ka rufe sai ce ya Aisha ala astahayi min rajulin tastahayi min mala'ika shin ba zan ji kunyan mutum ba wanda hatta mala'iku suna jin kunyansa to zai yi yiwa ka ga mutum kana da abokai kamar guda uku ko hudu akwai abokan da zaka iya sakin jiki tare da su abokan ka ne na jiki na kudda kudu wanda ka dan sa singlet ka a cikin daki yayi sallama daga jeron wando kana shakatawa sai yayi sallama zaka ce kawai shigo abinka kama akwai abokin ka na nesa wanda kuna 'yan kunya da shi sosai abokin ka ne amma kuma ba na kusa kusa ba in zai shigo kila ba za ka yarda ya ganka haka ba sai ka yi sauri ka rufe jikinka manzo Allah ya yi sori ya rufe ba wai don kasancewar cinya al'aura ba ne ya rufe ne saboda jin nauyin Usman bin Affan radiyallahu an kenan kana iya samun ɗalibi wanda kake jin nauyinsa kuma ɗalibinka ne za a iya samun wannan ko ana samu an gano wannan to wannan shi ne hujjar masu cewa cinya ba al'aura ba ne sannan masu ganin cinya al'aura ne akwai akwai hadisi a cikin sahih bukhari bukhari ya bude babi babun al-fakhidhu awra kuma ya kawo wannan hadisin manzo Allah ya ce cinye al'aura ne kuma hadisi ne wanda ya inganta to sai malamai suka yi jam'i tsakanin wannan hadisin suka ce cinye al'aura ne amma aura khafifa al'aura ce amma al'aura ce yar karama wanda idan mutum ya yi sallah ya buɗe ta sallah bai baci ba da mutum zai yi sallah wato ya bar cinya a waje ya muna na bai kyauta ba a sallah ta yi an ko saboda ba al'aura ba ce galiza kamar ainihin gaba da bayansa ko yawwa to wannan bawan Allah ya ya cinyoyinsa alhali yana sanya turare yana goga turare faƙala ya am sai ce masa ya kai amina ma ya haɗi suka Allah ta ji'a ya ce menene ya tsare ka har ka ƙi zuwa me yasa ka ƙi zuwa ne gashi nan ana ta komawa ana ta komawa ana yaki amma na ga kai ka tsaya kana ta goga turare kamar kana bata lokaci ala al'an ya akhi yace kwanta da hankalinka ina nan zuwa yanzu yanzu ina nan zuwa ya kai dan uwana na'am ibn akhi na'am yace me ya tsare ka yasa ka ki zuwa sai ce yanzu ina nan zuwa ya kai dan dan uwana kwanta da hankalinka ba tsoro bane na'am wa ja'ala yatahannat sai ya kama ainihin goga turare a jikinsa yani minin hunut wato ma'ana yana ta goga turare sun maja a fajalasa sannan sai ya zo sai ya zauna da ya zauna wa zakara in hadis shafan minnan nas sannan sai ambata a cikin hadisin irin yadda jama'a suka kwarange. yadda jama'a suka gudu an gane wannan ko hankalin shi ya tashi bai ji daɗi ba irin yadda ya gani yadda jama'a suka kwarange suka watse a wannan yaki na yamama faƙala haka za sai ko na, hatta nu daribal qaum a lokacin nan bayan ya ambaci abinda mutane suka yi na guduwa kuma ya yi tur da wannan abin shine sai ce wannan ta ce kauce Kaushe daga fuska na haka za an wujuhi na bi ma'ana ka ko ka kauce daga fuskokin mu hatta nu daribal qaum har mu je mu sassara mutanen ma haka za kunna naf'alu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ba haka muka kasance muna aikatawa tare da manzo Allah ba ma gudu gaskiya wannan kuskure kuka aikata ya zama kuna gudun kafirai ba haka muke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bi sama a wato aranakum tir da abin da kuka saka ma kuka saba wa tsararrakin ku na ainihin gudu da ja da baya lokacin yaki wannan bawan Allah ya zo ya fito ya kwama tare da wayannan kafirai

a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa damu aqdamakum dan uwa a bayar babu a bayar zuwa kuma babu da yawa mubin nan da muke ciki mu dage mu bayar da yawa saboda samu da yawa wa ma tukunfusikum min khairin tajiduhu inda Allah a kwarai daga yana so ne in ya mutu ya zama to wato bai ba kowa wahala da wari da wasu abubuwa ba ana so mutu ya ta gamshi a wajen jihadi alaikum salam shi dangane da inda ka ce maza Allah a dan daga murya mutane su ci ya je wurin wannan gidan wannan da ya shiga misali na'am tunda eh, ce maza Allah baba ne misali zai iya shiga ko ina ba tare da wannan ba misali zai iya shiga ko ina amma ga manzo Allah yana kiyayewa sai dai gidaje irin irin mataye nan tsofaffi wanda dan mutum ya shiga gidansu ba wani abin da zai kawo wani zargi ko wani tunani misali an gane kuma ita ummu haram din tsohuwa ce sosai haka ita ma ummu sulaim duk tsofaffi ne to manzo Allah yakan kai musu ziyara saboda dalilai dalili na ainihin sadar da ainihin zumunci na ainihin dan uwansu da ya rasu dinnan. an gane na'am wa alaikum salam ya ce eh sun ce ai a wato ita mace a dawa mace ita duka ta al'aura namiji ake nufi yana shi dangane da namiji Ya shi ne cinyan shi wato al'aura ce khafifa amma ita mace dukkan jikinta gaba ɗaya al'aura ne sai dai fuska da tafin hannunta kawai eh sunan wani yaƙi ne wanda aka yi yaƙin yamama eh wanda aka yi bayan manzo Allah ya abin nan ya bar duniya eh. wannan yaƙi an sha wahala sosai hawa sunan gudu eh na to shikenan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa